لمثل هذا فليعمل العاملون don irin wannan sakamakon mai girma ya wajaba masu aiki su yi aiki saboda wannan shine kasuwanci mai riba